da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da wannan lokacin shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA African mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. sannan za a iya cin mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. A yau ma, 31 ga watan janairun shekara 2019 shirin namu zai yi magana ne akan mahimmancin zuwa asibiti bayan an faɗi. E, wani ma za ka samu ya yi kamar shekara ɗaya shekara biyu ka dan ko kwanan nan ba fi kwana hudu ba akwai mutumin da nashi ma ina kusan ya kai shekara biyar da bayan shi ya ansa. haka yake amina kin san aksarin mutane idan sun faɗi kuma ba su ji alamun ciwo a jikinsu ba a wannan lokacin da suka faɗi sai su yi watsi da duba lafiyarsu yin hakan kuma zai iya haifar masu da babban matsala a gaba don haka ne yau za mu gayyato likita domin mu ji illolin da ke tattare da yin hakan sannan za mu buɗe layi domin ku kira ku yi tambaya ga likita akan wannan maudu'in lambar mu ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu amma bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a mu na abota wato facebook inda muka ce shin ko kun san muhimmancin zuwa asibiti a duba ku a kodayaushe kuka faɗi ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko ta fito daga Aliyu dan Hausa Gwammaja inda yake cewa gaskiya zuwa asibiti yana da matukar amfani saboda idan wani abu na damun ka sai ka ɗauki mataki. Amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Abubakar M. Ahmed inda ya ce domin sanin matsayinka a ko da yaushe. To sai Abdulmuɗallib Mande Magarya inda yake cewa gaskiya a zuwa asibiti yana da amfani saboda idan ka ji ciwo kada ka raina raunin akwai wata cuta da ke shigar ka sai likita ya maka allurar da ake kira da ttt allah ya sa mu dace eh ina nufin yana yana nufin antitetanus haka ne eh to wata rana in ka ji raunin ma in ka fadi zaka iya jin raunin da kake bukatar antitetanus so yayi magana mai muhimmanci a nan To, sako kuma na gaba ya fito daga wurin Hassan Muhammad Binnanci, Allah sa na faɗi sunan daidai, inda ya ce, Haba, yau da gobe, ai mahimmancin zuwa asibiti baya kirguwa domin shine zai baka damar sanin halin da kake ciki. To sai sakon abubakar kawo girgir inda yake cewa zuwa asibiti domin a duba mutum abu ne mai matukar mahimmanci domin ni ga naune ba jiyau ba saboda satin da ya wuce na je asibiti domin a duba ni kuma aka duba ni aka tabbatar da ina da bibi. Kaga da ban je ba da ba zan san hakan ba. haka ne to ina jin muta kamar ma sun dan karkata ko amina ba su gane ba amma dai mu ci gaba da likita lalan shine dai mm. mhm. ai suna iya su mana waya mm. to amsa na gaba kuma ya fito daga wurin sani dahiru tudun iya inda ya ce assalamu alaikum yau da gobe hakika zuwa asibiti duba lafiyar mu na da matukar muhimmanci kuma da daman mutane suna kin yin haka To sai an sa na gaba inda ya fito daga Halima Adali Toro inda ita kuma cewa ta yi kawai rigakafi. To tana nufin rigakafi ya fi magani. <laughs> to ga wani nan mai sauraron mu dola Muhammad Muhammad Mamman inda ya ce salam yau da gobe. Wai in na faɗi kamar yaya kenan. sai muhammad oh shi kika karanta haka ne sai usman a bello bunkasa inda yake bunkari allah sana faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa a gaskiya ban sani ba amma muna jiran masana da za su yi mana ƙarin bayani game da wannan abu to amsa na gaba kuma da ya fito daga wurin shehu adamu rijau inda ya ce eto eh to hakan na da mahimmanci sosai sai dai kuma ba kowa ba ne ke yin hakan domin matsalar mutanenmu ba su cika zuwa asibiti ba sai cuta ta yi yawa to sai hamza husaini cewa ya tabbas mun sani domin ko ciwon kai na ina zuwa asibiti ina jin amina wa'annan basu masu sauraron basu gane inda muka nufa ba to yau muna magana ne akan faduwa saboda mutane zaki ga mutum ya fadi amma yauwa akwai dan ruwa haka idan an goge waje ko an yi ruwan sama ma kana dan tafiya zaka iya zamewa akan siminti sai ka fadi to idan mutum ya fadi zaki ga baka je asibiti ba zaka iya samun wani rauni da zai maka illa daga nan gaba bari mu ci gaba da yi da karanto sakonnin ba sai alhaji tasu mai goro gulu inda yake cewa yau da gobe hakika zuwa asibiti yana da matukar mahimmanci domin sanin lafiyar mu. To saƙonmu na ƙarshe kuma a yau ya fito daga wurin Muhammad Buhari Ismail inda ya ce a gaskiya yana da matukar mahimmanci a rayuwarmu. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu a yaushe muka tambaye ku. madalla yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa Sani Malumfashi. Farko dai idan mutum an kawo shi ya faɗi ko ya samu matsala ko asalin haka. Eh, mukan tambaye shi ina ne yake mai ciwo in ya gaya mana to ta inda ya gaya mana nan nan ne zamu duba mu gane menene in karaya ne in tsagewar kashi ne to lokacin da muka taba za mu gane to amma akwai kuma wani yanayi da ake samu wanda idan guri ya kumbura idan mutum ya zo dole sai mun ɗaure shi ya samu kamar kwana biyu zuwa kusan na hannu mai kan iya kai har mu taɓa mu ji menene a gurin karaya ne ko tsagewan kashi ne ko gocewa ne aka samu irin wa'annan matsalolin dan kwanan nan ma akwai wani dan makaranta wanda ne mai gyara ya samu matsala ya faɗi a hannun shi hannun ya samu matsala to ni da na duba da ya tsagewan kashi ne na gani to bayan na ɗaure mushi an samu kwana biyu sai ya dawo ya ce mun zai koma makaranta yana so ya koma makaranta in kwance mishi shi ne sai na kwance mishi to batin na kwance mishi kuma ashe gurin ya tsage din har ya kai kusa da ta yake nan sanda hannun shi ne to ta gurin yatsun hannun shi ma akwai inda ya tsage wannan ba riga na yi tracing din gurin ba gaskiya to wannan dorin da na yi lokacin da na dora dama in mutum ya samu tsagewa kashi muka mai daurin karaya ne to batin na kwance mishi ya je gida washe gari da safe sai ya zo ya same ni nuna min cewa hannun ya kumbura shine sai na ba shi shawara na ce to ka je asibiti ka je kai x-ray to batin ya je x-ray aka tabbatar mai da cewa akwai tsagewan kashi sannan daga can gurin kuma akwai ya tsage ya ma kusa ya karye kaɗan ya rage ya karye eh shine aka yi mai POP a asibitin bata an mai POP irin dorin asibiti eh, irin dorin asibiti yanzu dai yana nan dai yana samun sauki To kukan sami kaman mutane wanda kila sun faɗin ko ba su zo da wuri ba haka wurin ku ko kuwa da sun faɗin ne suke zuwa. Eh akwai mukan samu wannan cases da mutum ya faɗi wani ma zaka samu yayi kaman shekara ɗaya shekara biyu a gadon ko kwanan nan ba fi kwana hudu ba akwai mutumin da nashi ma ina kusan ya kai shekara biyar da bayan shi ya ansa ya faɗi ne bayan ya ƙara ya ansa to yana da daddafawa dai haka ka ta kai ga ya kai level ɗin da ba zai iya tashi da kanshi ba aka zo aka kira ni na je na duba watan na duba na ce eh gaskiya bayan ya goce to da shi matsala na baya gaskiya ba kamar matsala bane na kashi haka ko a ce gwiwa hannu ko abin nan shi baya a lokacin da ka duba ka ga abin da yake faruwa a gurin ko da ya ɗauki shekaru in Allah da inda an tsaya an yi aiki mai kyau an maida ma mutum to cikin lokaci kaɗan za ga ya samu sauki dan yanzu haka ma wannan bawan Allah yana tashi da kanshi yana tafiya kuma har sallah ma ya fara yanzu haka wanda yake kafin mai wannan aikin a kwance yake kawai baya iya komai To ya aka yi har bari ya kai wajen wannan tsawon lokaci haka fiye da shekara ɗaya shekara biyu a wani lokaci? eh to gaskiya mutane ka san mutane wasu idan sun ji sun faɗi guri ya ƙara haka misali ko sun ji guri na musu ciwo in ba har ya kai su ga kwanciya ba ne to ba sa zuwa su je neman magani ko da asibiti ko wurin masu ɗori irin maka ba sa zuwa sai in har abin ya yi tsanani tukuna wani ko da gashi da ke tashi da ke abin ba zai taɓa ɗaukar kan shi kai asibiti ba ko a sa a nemo masu gyara su gyara mishi sai ci gaba da tafiya da wannan ciwon a jikin shi har sai ya kai shi ga kwanciya sannan ne za a fara neman mafita Wato galibi da zarar mutum ya gade abin nan ba ya hana shi sakat ba ne yadda ba zai iya wasu abubuwa ba bai damuwa sai ga kaman duk kawai ba wani abin damuwa ba ne kenan. Eh haka ne gaskiya. Ko lokacin damuna zaka ji wani lokaci haka kawai kafa ka ta kama ciwo ka kasa tafiya to an samu matsala a gurin mutane ba sa damuwa da irin wannan abin su je su nemi magani. wato irin shi ne ake cewa wai sanyi na ta da tsohon targaɗe haka eh yawa to irin shi ne to kuma gaskiya sakaci ne na mutum lokacin da ka faɗi ka buge ko ka faɗi ka ji ciwo ya kamata ka je ko ka tafi asibiti ko ka zo gurin mu masu ɗori mu duba mu ga menene ya faru da kai a san abin da za a yi to amma lokacin da mutum ya ga cewa ya faɗin gashi ya buge fa yana jin zafin amma zai daure zai daure a haka wani lokaci in lokacin zafi ne haka cututtuka ka irin nan ba su cika tashi ba saboda jini yana yawo yadda ya kamata amma idan aka ce lokacin sanyi ko lokacin damuna an yi ruwa ka gari ya danyi sanyi to shine za ga wani yana cewa sanyin kashi ya kama shi to kuma duk yawanci a ta ba mutum magungunan sanyi da sauransu za ka haka ba haka bane ba sanyi ba ne idan ka zo ka tuna mai wane in ya zo ake wannan lokacin da ya kasa tashi ko ya kasa abin nan aka kawo shi idan ka zo za ka yi mai tambayoyi in ka fara mai tambayoyi sannan sai fara gaya ma lokaci kaza ai bayan shi ya yi kaza ko ya faɗi ya buge To yanzu kai tsaye ta waya muna tare da Dr. Abdulaziz Tanko daga jihar Texas a nan Amurka. Dokta barka da shigowa wannan fili namu. Yau barka da yi sai dai na kara tana muku Dr. Abdulaziz <gasps> Bako. Bako bako ka sa tanku to a gafarce mu. Eh, <laughs> ina jin ni ce ko da nai saving number ina jin tanku na rubuta. <laughs> To a gafarce mu. To Dokta ah. barka da shigowa. Yau muna magana ne akan faduwa saboda kaman kwanan nan shekar jiya abinda maudu'in mu na jiya to muna kallon wani bidiyo da wannan akan magana masu fama da nakasa sai muka ga labarin wani ya ba da tarihin shi cewa ta yana dan shekaru sha biyu ya fadi to faɗuwan nan ya kai ga shi har yanzu yana kan wheelchair. to sai muka ga a'a yana da mahimmanci saboda mutane da yawa sun ba su dauka faduwa da mahimmanci ba wanda kuma zai iya kawo musu babban matsala a rayuwarsu to shine muke so a matsayinka na likita ka dan kara mana haske akan abubuwan da ya kamata mu yi da yayin an faɗi da kuma abubuwan da faduwan ke iya haifarwa kwarai da gaske eh, to kamar dai daga farko dai faduwa abubuwa da dama gaskiya suna iya janyo ta kuma abu ne kamar yadda kika faɗa mai matukar muhimmanci mm-hmm. a duk duniya a halin yanzu a cikin abubuwan da suke janyo mutane suna rasa rayukansu ko kuma su samu eh, nakasta dawamammiya a cikin jikinsu faduwa tana daga cikin wannan dalilai mm-hmm. manya-manya. Mm. ana kuma akwai abubuwa da dama da za su iya janyo mutum ya iya faduwa matakila mutum lafiyarsa kalau wari ne ba shi da kyau ko sansi ko turi da kwazazzabai da sauransu za iya janyo mutum ya fadi akwai kuma masu cututtuka kamar wanda suke na balance problems irin kamar ciwo na kunne haka yana iya janyo mutum ya ringa yin jiri irin ciwon kunne wanda yake na can cikin kunne wanda ake kira ina iya ina iya janyo mutum ya ringa yin jiri kuma ya fadi mm. masu da diabetes suma ma da kuma masu musamman masu diabetes sukan samu ah, jiri su idan sun tashi wani lokacin sannan da kuma waɗanda suke shan magungunan hawan jini mm. misali mutum ya sha da yawa ya zanyo masa blood pressure sai ya yi ƙasa ya yi low sosai to duka mm. waɗannan dalilai ne waɗanda za su iya janyo mutum ya zama balance ɗinsa ya yi ya samu matsala saboda haka sai ya kasance yana da sauki ya faɗi akwai kuma tsawon shekaru idan shekaru suka mutum yawa shi ma babban ma shi ne ma idan ana magana ma maganar faduwa magana a kan tsofaffi amma kowa za ta iya shafar shi yan hmm. a yara ne yara kananu musamman yan ƙasa da shekara ɗaya faduwa tana iya janyo musu babban illa musamman kuma yawanci sakaci ne na iyaye ko kuma wani zaman misali yaro ne aka faɗi tare da shi da sauransu matsalolin da zai iya janyo masa shine watakila yaron ya fadi ya buge da ka idan ya buge da ka kuma sai ya kasance ya samu matsala ta kwakwalwa wanda yake zaki ga yaro ya taso ya kasa fara iya tafiya da wuri ya kasa iya zama da wuri da mm-hmm. sauransu shi ma wannan yana iya janyo wannan ko kuma daga baya ringa yawan yin farfadiya haka shi ma wannan duka abubuwa ne waɗanda za su iya janyo wannan faduwa za ta iya janyowa abu na biyu kuma zai iya ya ji ciwo ya ji rauni misali yana dan kararrami din tun a lokacin ba wanda ya ma kula da cewa ya ji raunin sannan kuma sai ya girma za a gano cewa watakila kashin ya goce ko wani abu sannan kuma a lokacin gyara zai iya ya ba da wahala. To likita. kaman a tsofaffi manyan mm. mutane. A manyan mutane shi kuma waɗanda suka kwana biyu a tun da kin ga shekaru suna ja kashi yana ƙara rage ƙarfi saboda dama kashin mutum yawanci idan wasu cells din na jikin kashi ko wasu kwayoyin halittu na jikin kashi sun mutu ana dawo da wasu to idan mutum ya kai shekara talatin yawanci yanayin yadda yake mutuwa ya fi yawa saboda haka sai kashi ya fara rage kwari to musamman kuma a mata su ma waɗanda suke sun gama al'ada tasu to su wannan abin ma ya fi yawa kashi ya yi rage kwari saboda haka idan mutum ya faɗi a wannan lokacin yana saukin samun karaya ko kuma gocewar wani kashi haka da sauransu so waɗannan su ne illolin da za su iya faruwa kuma mutum ya kasance a wannan lokacin idan bai je asibiti ba bai kula ba sai abin kiga ya taso nan gaba abu kuma na gaba shine kaman kashin ma musamman idan aka yi maganar kashin baya ga kashin mm. baya kashi ne wanda yake mai matukar muhimmanci tunda a cikinsa akwai abin da muke kira laka wannan lakar kuma a cikin ta ne ake da jijiyoyin da suke bawa suke ba da sako ga sauran bangarorin jiki na kasa banda ka su nuna musu cewa ku motsa saboda haka idan mutum aka samu matsala irin ta wannan ta zama matsalar kuma ta kai ta kawo za ta iya yiwa mutum har ya kai ga cewa baya iya motsa bangarorin jikinsa ko kafafuwansa ko kuma ya kasance da kire ke motsa su ko hannayensa gaba ɗaya da kafafuwan ya kasance mutum ya samu matsala abin da ake kira spinal cord injury mafi kyau shine mutum idan ya samu rauni irin wannan Eh, ya kokarta ya je asibiti musamman kuma ka ga idan an ji rauni mutum lokacin da mutum ya faɗi ya ji rauni shi ma abu ne mai mahimmanci ka je asibiti an ga raunin tunda muna da kasa ce a wurin mu yi wa mutum allurar ta tetanus wanda yake za ta kare shi daga kamuwa da tetanus to kin ga duka waɗannan illoli ne da gaba ɗaya dai faɗuwar da ita za ta iya janyowa Ah, mafi mahimmanci shine abubuwan da mutum zai iya yi ya kare kanshi daga irin wannan faduwar shine misali mutum idan yana da waɗancan rashin lafiyoyi da na faɗa ya kokari ya samu maganin su da kuma idan akwai buƙatar ya ringa amfani da kaman kara ko sanda haka ta da za ta taimaka masa wurin tafiya ya amfani da ita ah, idan kuma misali mutum ya kasance ah, yana da kaman tsufa shi ma zai iya amfani da waɗannan abubuwan idan kuma mutum ya samu matsalar ya riga ya faɗin ya kamata a je asibitin a duba saboda ita matsala ta faduwa musamman idan ta shafi baya ah, watakila a lokacin dan kaɗan ne matsalar to amma idan ya kasance an bar ta ci gaba da tafiya a ah, inflammation ko kuma ce ciwon a wurin ya ci gaba da karuwa so a hankali a hankali a hankali zai iya zuwa har ya hana su waɗannan jijiyoyin yin amfani ya hana su samun jini saboda haka sai su mutu idan kuma jijiya ta mutu har yanzu ba mu da magani a likitance wanda ake bayarwa ko kuma wani wani abu da za a yi wanda zai da wannan jijiyar ta dawo ta ringa aiki a yanzu dai babu wannan ci gaban a likitanci to shi yasa yake da kyau matuka mutum idan ya ji rauni ya yi kokari idan ya samu ya faɗi ya yi kokari a je a duba shi ne bi ko da x-ray ne a yi masa a gani ne ya sami jikinsa da sauransu Mm, to likita kada mu katse ka amina mana da tambaya amma kamun nan gashi mun samu wani kira daga masu sauraron mu maybe suna da wani tambaya da suke son su maka ga kira nan daga taraba salamu alaikum barka ka dai wake magana daga taraba to ina jin wayan ya tsinki to amina tambaya ki ga likita eh tambaya dama da nake suna ma likita shine yakan jinkirta maganan yaro ma'ana idan yaro ya faɗi ka ce ƙasa da mm. shekara ɗaya zai iya hana shi tafi magana da wuri sosai makuwa duka duk wani abu wanda yake abin da yake sako ne na kwakwalwa duk zai iya hana shi idan abin ya zama wasu bai cika faruwa ba can can sosai amma dai yana daga cikin dalilan da za su iya janyo yaro ya samu shi wannan matsalar ta ko rashin tafiya ko rashin iya magana ko rashin watakila ma rashin ma kwakwalwa haka misali ta fahimtar abubuwa da sauransu duka waɗannan abubuwan zai iya ganyowa. Mm, to amina za mu ƙara dawa garin ki kada mu cinye masu kati ga wani kira nan daga sokoto <laughs> salamu alaikum wa alaikum salam wa muka samu daga sokoto kun samu abdulkadir ne saukin hurumi da to abdulkadir ga likita na yana sauraron ka to ina son ƙara sani kamar irin haka lokacin da ake samun yaro haka sai a ita kamar a goya makarama yarinya haka ta faɗi a cikin yaro ya zan ba a ba iya gane shin ya jimu ko ko bai jimu ba shin shi ma kan irin wannan matsalar tana haifar da yaro irin wannan matsalolin da kuke bayani akan su yanzu eh kwarai da gaske kamar yadda ne gani a baya ya kamata lalle lalle a ringa lura da yara musamman a wurin irin wannan goyo din yaro ya fado yana dan karrami saboda a lokacin kwakwalwarsa bata girma ba bane ba sosai kwakwalwa ita ke eh. kula da dukkan wasu abubuwa da za mu tafiya akwai sai ta tura sako za a yi magana gani da sauransu dukkaninsu da ji ma wani zubin sai ta tura sako duk za a yi su saboda haka idan ya kasance eh, wani bangare na kwakwalwa mai kula da irin wannan bangarorin misali na magana da ko na tafiya ko kuma na motsi da hannu ko na motsi da kafa shi ya shafi shi ya samu matsala tun a wannan lokacin yaro zai iya samun duka waɗannan matsalolin. To kamar dai ga wani waya yana shigo mana daga Sakwatan? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna magana da Kabiru Geke daga Sokoto. To sannu Malam Kabiru, akwai tambayar da kake da shi ba likita? eh dama ni dama ni abin da nake so in tambaya to likita ya riga ya dan yi bayani amma sai dai dan karin bayanin da nake bukata a nan shine kamar in mutum ya dan samu targadi akwai lokacin da jini baya fitowa ce ya tsaya a cikin fatan mutum to wannan jinin wai aka ce wai yana iya kawo illa idan mutum bai sauri ya ɗauki mataki ba akai shi na shi yasa nake so yan dan samu dan karin bayani ga shi likita na gode ah, yawanci idan mutum ya samu irin wannan yaron ta da bangaren da jinin ya tsaya misali za ta iya yiwa jinin ya tsaya a wurin da yake akwai jijiya a wurin so kaga idan ya danne jijiyar wurin zai hana jijiyoyin wurin samun jini to kaga wannan illa ne sosai amma mafiya yawanci irin wannan abu da hematoma yawanci da kanta ma takan baje amma idan ta kama eh, kai asibiti a yanka a buɗa Eh, abin ya kai ya kawo ta gida da akwai secondary infection da ya faru a wurin wannan abu ne mai saboda haka likita dai shine zai fi gane a lokacin da ka je wurin wanda ya gani shi zai fi gane ne abin da ya fi dacewa a yi a wurin shin a bar wurin ne zai baje da kanshi ko kuma a yi amfani da eh, kamar yin aiki a cire shi wannan eh, kwantaccen jinin da sauransu to likita in na ce likita kamar yawanci tun da faduwa ana samun suka raya da abubuwa wani karin bayani za ka kara ma masu sauraron mu akan yadda wasu suka fi daukan yin suka fi daukan yin karayen maganin karayan gida da mahimmanci akan zuwa asibiti eh gaskiya muna yin katotan kuskure a wurin eh, idan mutum ya samu karaya a kai shi wurin masu gyaran karaya musamman waɗanda ba su san yadda harkar karaya take ba abin da yake faruwa shine duk yayin da mutum ya karye akwai jini yana fitowa daga bangarori na ya tattara a wurin shi yasa za ga lokacin da mutum ya karye kafa tana kumbura To wannan a lokacin nan da take kumbura idan mutum aka ɗaure kafar ta mau to zai kasance ji hanyoyin jini ba sa iya fita ta wannan ba sa iya zuwa su shiga wannan sassan da aka tamki saboda haka zai kasance mutum kila kafarsa ta rufe ma a sanadiyar wannan mun sha samun irin wannan kes din na mutum an kai shi ya samu karaya an kai shi wurin maganin gargajiya san daure kafarsa tamau a wannan a daidai wannan lokacin kuma an zo ya kasance ya samu matsala musamman a kwana biyu na farko ba a so ya kasance an ɗaure kafar tamau ko idan ka je asibiti abinda ake shine za a hana dai kafar motsi za a saka mutum pop ya kasance an saka shi sako-sako ta yadda kafar mutum dai ba za ta motsi ba don kada wurin ya kara lalacewa amma kuma ta tsaye ta kafar amma kuma bata ɗaure kafar an tsame ta kama yadda jini ba zai iya gudana ba a cikin kafar wannan shine babban matsalar da ya kamata a ce ko da su masu maganin gargajiyan a wayan masa da kai akan cewa a ranar kun farko da na biyu bai kamata a ce suna ɗaure kafar kama a lokacin da mutum ya sami ah, karaya ba. Mm, likita kamun mu ci gaba bari mu ansa wayar daga Nijar kada mu cinye mashi kati ya daɗe yana jira. Salamu alaikum wake magana daga Nijar. Amma ma da aliyar da gudu a cikin jamhuriyar Nijar. To barka da eh, shigowa. Abin da ta tambaya ina so kamar bisa ga wajen targaɗe da yake. To ni na targaɗe tun ina yaro karami amma in lokacin da muna sai shi wani shi gara gara. To kamar wani matakin ne zai kamata doka da su kan shi likita. Shi na da kusa shi ƙara na haske gare shi. To likita gare ka. Wato matakin da za ka ɗauka a yi shi ne dai Nijar. Ka ji asibiti a duba a yi mata misali ko da a duba a gani a ga ko kashin ya goce ne ko akwai gyaran da ya kamata a yi wata kila kashin yana nan a goce ko kuma wata kila akwai wani inflammation da yake saboda akwai ƙananan kananan ciwuka raunuka da muke ji wanda yake idan muka ji su ba sha magani a daidai wannan lokacin ba za su ci gaba da haɓaka ya tun da ba a sha magani a kansu ba so watakila za ta iya ko ana buƙatar a gyara masa wurin ko kuma magani za a ɗora ka akai kawai watakila ƙashin yana nan kawai dai ci wurin ne ya samu abin da mai kira inflammation ban san yadda zan fassara shi da hausa ba akwai area ɗin wurin akwai wurin da take da wannan ciwon ah, yana gudu yana nan a wurin saboda haka idan mutum ya sha magani ya iya yiwa ya tafi. Hmm. To haka ne. To likita, mm, Amina eh, ina so in san wato likita ka san a cikin mutanen da suka manyanta akan in suka faɗi sai ka ga kugu yakan ɗan kauce. Wanda ke haifar da babban matsala. Amina ɗan daga ta kaɗan bari mu ansa kiran mm. Bauchi muna zuwa gare ki ga kira nan daga Bauchi likita wa ke magana salamu alaikum. Wa alaikum salam ni ne Haruna Umar daga Dambar jihar Bauchi. To barka Malam Haruna Umar ga likita na yana sauraron ka. yawwa idan na fadi ko da ban ji komai a jikina ba a lokacin akwai buƙatar na je gurin likita don bincikawa tana iya yiwuwa ya zama na yi rauni kuma amma ban wani abu ba eh akwai dalilin da zai sa a ce wata ida za ta iya ka ji rauni a bangaren da yake saboda misali akwai za ga wani zubin an yi ko da hatsari ne misali akai wata watakila bangare na kayan ciki ya taɓo. shi wanda abin ya samu shi bai san yana ya wani abu ya same shi ba watakila sai daga baya za ma ka ga cewa watakila abin ya faru jini watakila yana can yana ta gudana a jikin sa kawai mutum ya yanke jiki ya faɗi ya ka gan shi lafiya lawa amma kuma saboda haka yana dai da kyau gaskiya din idan mutum ya faɗin ya je asibiti din a ƙara duba ko da baka ji ciwo a daidai wannan lokacin ba ya kamata a ce ka dai je asibitin an bincika ka an gani cewa lafiya lawa babu matsala mafiya yawanci watakila za ka samu ta babu matsalar amma zuwa asibitin ba zai maka illa ba so da haka yana da kyau a je asibiti. gode ina jin to ga wani kiran nan to ga wani kiran nan daga mubi jihar adamawa wa muka samu daga mubi eh kuna magana da alhaji daga mubi jihar adamawa to barka ga likita da yana saura a ranka. yawa ni tambaya na anan shine ya in mutum yana buga bol in ya fadi kamar irin ko sau biyu sau uku ya ci gaba da buga bol ya ya mm. kamata ya je ga likita ko ko zai iya bari haka kawai ya zauna haka kawai to faduwa gaskiya irin na bal ai wannan kaga faduwa ne wanda yake ana yawan samun amma dai duk inda dai ya kamata kai ne zaka auna a ka gani a cin wannan kalar faduwar da ne faduwa ce ta ta regular faduwa ma'ana faduwa ce ta yau da gobe da kowa ya saba yi kuma faduwa ce wacce take ya kamata a ce likita ya duba ta to kaga idan kaga faduwar ta kai ta kawo ya kamata ka je asibitin ya gan likitan ya gan kai ya ga kana buƙatar wani taimako to masha Allah na gode sosai dokta ni ne Alhaji daga Mubi jihar Adamawa okay to mun gode To Amina tambaye ki ta karshe eh, da lokaci ya kusa halin shi. Haka mm. dama ina so in san ka san dakta wannan irin a samu kugu ya dan kauce in nan ana yawan samun shi ta wurin wanka. Na'am. to akwai wani dabara da ko wani shawara da zaka iya ba ma mutanen da shekaru ya ɗanyi nisa da za su iya yi in za su yi wanka yanda ba za su ba za su faɗi ba saboda tsantsi to gaskiya abin da yake faruwa shine kamar a irin kasashen waje suna da kamar kujeru musamman wanda aka yi su saboda irin wannan wanka din ga musamman waɗanda suka tsufa a mu ba mu da irin wannan saboda haka zai kasance lalle lalle su abin da za a bada shawara shine a kula sosai idan za a shiga toilet ya kasance babu ba a bar shi da sulbi ba din da yake da akwai ruwa misali a wanke ya kasance babu wani abin da yake zai sulbi ya mutum ya zane da shi sannan kuma idan mutum yana cikin wankan yana da kyau misali a ce idan a zaune mutum yake kinga faduwa za ta zama ba za ta zai mm-hmm. To likita lokaci ya yi halin shi mun gode kwarai Allah ya saka da alheri. Yawwa to gode ne wa salamu alaikum. To wa alaikum salam. To godiya ta musamman ga Dr. Abdulaziz Bako kada mu ce ko. <laughs> To a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da abokiyar aiki na Amina Buhari Auna. Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu. shut it.